أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعث أولا درينا الحميد درن شابقي غوطا جماد الآخرة إجراد بجرد أيه صلى الله عليه وسلم عندي ذاتي لدرن شابقي أشيدا غوطا ماتش آذار dubu biyu da goma sha bakwai allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na sharhu ibn aqiq بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الغد وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الغد كاو وجر بالفتحة واتو أي جرة فتحة أي جرة لا فتحة وما لا ينصرف لدخ سونندا بايا الأوكان تسريفي بايا الأوكان فادوا تسريفي كان فادوا جاتي محمد دون هو محمد هو محمد وانا لنا وانا سونا ينصرف انا كان تسريفي أما malayan sarif shi ne wanda ba zai ɗauki faɗuwa ba ba zai ɗauki sanyi ba babu ta yadda za a yi ka ce haza umarun ko ra'aitu umaran ko maratu bi umarin umar layan sarif saboda ka za ka ce haza umaru ra'aitu umara marasu bi umara irin su ahmad ahmadu ba za ce ahmadu ba haza ahmadu ra'aitu ahmadu marasu bi ahmadu ne hmm. ahmad suna ne da layan sarif dalilin rashin tasirifinsa kuma ba da matsala ce da za mu karanta nan gaba saboda ya zo a kan wani wasu da sauransu al-muhim wannan babu yana gaya mana cewa malayan sarif sunan da baya daukan tasrifi durra bil fatha a masa jarra da fataha ta nan fataha za ta na'ibanci kasra kenan har yanzu muna kan inda haraka ke na'ibantar haraka wadi malam yudat matuƙar dai wannan suna ghairul munsarif با متى إضافة با نعم متى إضافة وظنن كم لا متى كثرة أم فهمت هذا كما رأت بأحمد محمد أحمد محمد أولا أحمد أولا لو كتير هذا منتو مضافا لثاليتين سينما لم يضف أو يقول أي لم يكو بعده أو لم يكو ردف بعد أل كوكما بي زمنتو أنبي بيد في بايم ألبا رندبي زمنتو الأحمد العمر تو ذاك في مررت بالأحمد أغاني ولا في مررت إن ذا بأسامة سأل ولا في مررت بأحمد amma idan an sa masa al ya zamanto abin nan abin nan <clears throat> wato an bibiyar da shi bayan an kawar aka bibiyar da shi to nan kan zai za ka masa jarra da wasalin kasa da kasra wadi shi ne manin malam yubaf matuƙar ba a ibafansa zuwa ga wani sunan daban ba au yaku ay malam yaku hmm? matukar kuma bai kasance ba radifa ba da al wato ya biyu bayan al wali ta يقول ابن عقيل أشار بهذا البيت أي إشارة زواج وأنم بيتي إلى الاسم الثاني زواج كشي نبي مما ناب فيه حركة عن حركة لقد تجن أبند حركة كي نائبا تر حركة الكتاب وهو الاسم الذي لا ينصرف حين سنن دبايا تصريفي وحكمه حكم تنسى انه يرفع بالضمه لا مثله على ضمه نهو جاء احمد قالي وجاء عمر وينصب بالفتح لا مثل نسب على فتحه نهو رايت احمد كو رايت عمر ويجر بالفتك هل ينظر راء مثل جر بفتحة ناو مررت بأحمد كو مررت بعمر أنم فنابت الفتحة عن الكسرة الفتحة فتحة تاي نيابة عن الكسرة هذا إذا لم يضر wannan fa idan ba a masa ba a idafarsa zuwa ga ba a danganta shi zuwa ga wani sunan ba Auya ya kau ko ko idan bai auku ba ba da alif wallahi bayan alif da lam bayan udifa idan aka danganta shi zuwa ga wani suna jurra bai kasara to sai a masa jarra da kasara na hawu mararsu li ahmadikum na wuce ahmadinku ahmadinku ba za a ce ma za su bi ahmadakum ba saboda kai kasan san ahmad layan sare idan masa ibafa za a masa jarra da me da kasara ma za su bi ahmadikum wa kada idza dakhalahu al alif wal lam hakanan idan alif da lam sun shigo kansa ma'ana ya biyo bayan alif a rubuta alif da lam shi kuma aka rubuta shi na umaratu bin ahmadi ba za ka ce bin ahmada ba me yasa saboda ahmad a nan ya zama tumi ja badal alifi wallam an gane? hawa فإنه يجر بالكسرة أن اللوكة إذا أما تجرى بالكسرة تا هل ينظر آه، ما ليتي ما ليتي وجعل لناوي يفعلان نونا رفعا وتدعين وتسألون واجعل لناوي يفعلان النونا رفعا وتدعين وتسألون أي واجعل النون رفعا كثن نون أما شيني من الرفع شي غير إبن شي ضمة أم فهمت؟ واجعل النون رفعا كان ينون أما رفع لناوي يفعلين بس كتن ذا كتن كتن واتو لفظين يفعل يفعلان أم فهم ذا أبن ذا إلى الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة سوني يقرآن تقرآن يقرؤون تقرؤون تقرئين وادي كو يكتبان كو تكتباني إيه يكتباني تكتباني تكتبونا يكتبونا تكتبينا كو يذهباني تذهباني تذهبونا يذهبونا تذهبينا ولا نجي لنفهم الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة, والأمثلة الخمسة ana musu ne ana musu raf'a da ne da nun fadi sannan ana musu ɗauri ba su kasan dama masu ilaye ne su da ba maganar abin nan ana musu ɗauri da wasali sama da shafe nun in shafe nun ka ce ya tuba sai ka ce lam ya tuba ko lam ya tuba فاتي يكتبون صفتي لم يكتبوا ولم يكتبوا فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فإن لم تفعلوا تفعلوا انظركوا مجزوم وعلى ما مجزومي هستنون لن يفعلوا منصوب وعلى ما مجزومي هستنون هذه حكى تذهبين mace kenan tana tafiya lam tashhabi ba ta tafi ba ko ba ta tafiya lam tashhabi ko ba za ta tafi ba nan gaba المهم الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة أنا مترفعة دنون ana musu ɗauri da wasali sama da shafi nun ɗin shi ana yake cewa waje li mahwi li nahwi yaf'alani nuna raf'an wa daina wata aluna. saboda haka da yaf'alani da tad'ina da ya yas'aluna wannan suna yake a fa'alu kan ɗin to duka ka musu a da nuna kun ga nan ma'ai aini. تفعلان مرفوع ولم رفع النون تدعين مرفوع ولم رفع النون تسألون فيما مرفوع wannan alif inna na da nuna an nuna tsarin ishba ne a lokacin da ake rubuta waka ne za a fi da shi in ana magana in aka tsaya za a yi sukuri in ba tsaya ba ba za a fidda ba za a rubuta alif din ba amma kuma yana nan a bisa lafazi wadi amma a waka za a bayyana da shi ta yawwa to shi ne ce anan wa hasfuha lil jazmi wan nasbi sima kalam takuni litaruni mazlama ko مظلمة على القياس هو مظلمة وهتفها للجزم هو كما وهتفها إذا كنت وهتفها كي رمز الأسام واجعل أي واجعل حقها أي حق النوم يضمنت للجزم علامة للجزم والنسب علامة للنسب وشيني معناه وكما وجعل حقها سمة متن شيني علامة دين للجزم والنسب وكما وحقها لضم ما يرمنته استئناف جملة المستعنافة أي وحقها أي وحق النون كما زي ضمنته للجزم والنسب شيني سمائي يعني خالي kalam takoni, asali sa takunina hindun takonina. a masu zan mutai takunina mu'allimatan hindu suna zamantowa malama ka zan kace takunina nan halatu rasu ke manto. in ka ce lam takuni ba ta zamanto ba yawwa nan kuma litarumi ai li an tarumi da tarumina tana nufin wannan zamu ɗin kun eh, lamun juhu? saboda haka na ƙaddara masa an hmm? wannan lafazin takuni majzum sa'annan lafazin taruni mansu an fahimta ku yawwa kalam takuni kamar mu dai ce lam takuni bai kasance ba da taruni kina nufin mazlama zaluntar tarwoni. Hmm? shi طيب nan ya kala ya fassara ce ba da ma'ana mai kyau amma ba wai waɗannan waƙa ta kawai tafi ne shi abin da yake so gaya muka dai yanzu gana lokacin da yake majzum lafazin eh, eh, eh, takuni majzum ne da lam sa'annan lafazin taruni mansub ne bila mulzuhud wadi لما فرغ من الكلام إن ابن عقيل lokacin da mai littafinmu mai kulasa ibn malik ya gama magana alama rabu min al'asma'i wata ya gama magana kan abin da ake masa irabi na daga sunaye ana masa irabi bin ba ta hanyar na'ibanci kamar da aka ce ɗarar munsarif ahmad ya ba mu magana da ake masa liraji ba to lokacin da ya gama magana kan wancan shar'a sai ya fara kuma fi zikri ma yau rabu min al-af'ali sai ya fara maganar abinda ake masa lirabi na ayyuka da niyaba ana masa lirabi amma da menene da niyaba ta hanyar wani abin da zai wakilta kamar da muka ce nuna wakilkan fata hmm? sannan kuma شافن انا وكيكا ثوري دا وسلي سما وذلك الأمثلة الخمسة وأن كنا فارواني في أجل أجل إلى الأمثلة الخمسة الأمثلة الخمسة فين الأفعال الخمسة هذه شهر هذا الأفعال الخمسة وأشار بقوله إشارة لما كان رسول يتشي يفعلاني يا إشارة زواجمي إلى كل فعل يشتمل على ألف اسمين زواج دكا واني فعلي بيت ترو أكن ألف مينون أبو بيو تمركة يقرآني تمركة يكتبان تمركة يذهباني يكياني يضحكاني يأكلاني فأنا fili ne da ya ishtimal da ya tattaro a kan alifal isnani wadi sawa'un kana fi awwalihi ya ba wani bambanci sawa'un ya zamanto a farkonsa akwai ya irin su aka ce ya fa'ala ne din nawo ya duribani ne auta ko ta nawo ta ne duka alif din nan shi zai imun din nan shi zai na ibanci ne ne rafa فانه اشار بقوله وتدعين الى كل فعل zuwa ga dukkan fi'ili اتصل به bihi مخاطبه وان wanda ابوك abokiyar zance ya sadu da shi ko ya sadu da ita an fahimta akwai abin da kira ya'ul ya'un abokiyar zance أنت تقرئين كي هندو أنت يا هندو تذهبين كي هندو كنا تفيها تذهبي والنياد انبيل النياد إن أنا قرن سياء المخاطبة يا وتتكينونا مشي أبوك يا رمضان الكحيان تكتبين تفعلين تدعين تطولين حين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو أنت تدريجين أنت يا فلانة وأنت يا هند ويا داد كنا مي تدريجين كنا كنا بقوا كنا كوني أبو وأشار بقوله تسألون فمن إشارة بيتي تسألون الإنس ila kulli fi'lin zuwa ga dukkan wani fili da ittasala bihi wawul jam'i aka ce antum tazhabuna ko takra'una nawo antum tabibuna ku kuna bugun wani ko kuna bugun wani abu sawa'un kana fi awwalihi ta atta babu wani bambanci ya kasance farkonsa ta ce kama muskila kamar yadda aka bada misali a wiliya ko ya ce na a ce azzaiduna ya burubun zaiduna da yawa suna bugu فهذه الأمثلة الخمسة waɗannan misalai biyar ko filulluka biyar wahiya ya fa'alani wata fa'alani wa ya fa'aluna wata fa'aluna wata fa'alina surfa'u bi subutun nuni ana musu rufu'a ne da tabbatar nun wato sabu sannan ana musu wato zan ana kuma ɗaure su bi hafiha da shafe nun kenan fana batin nunu fihi anil haraka kaga nun kenan a cikin waɗannan asma'ul khamsa din nunu tana ibanci wasula allati hiya dhamma wasula wanda sune dhamma nawo az-zaidani yaf'alani فيفعلان فيل المضارع كذا يفعلان إن فيل المضارع مرفوع مرفوع وعلامة رفعه علامة رفع سبقت شيني إيه؟ ثبوت النون ثبت النون فنا وتنسب وتجزم بنفسها أنا كما ماذا وصل نسبة نسبة وتجزم أنا دوري شيء بنفسها لشاك نوم إهناو الزيدان لن يقوما لن يقوما هذا يقول مال إنما مرفوض ولو الناس بيها السنون لما يكون ده يقومان إن ينبتاك لن يقوم كو أمرت الزيدين أن يقوم بده هكذا نقوم ولم يخرج كما بس كتابة لم يخرج فهذا يكينا لن يقوما يقوما منصوم ولو الناس بيها السنون لم يخرج كما مجزوم وعلامات جسمه منين السنون هريا فعلامة النصب والجزم سقوط النون شين فات ورنون من يقوما ليخرجا ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة آية لأسفني أسورة البقرة من أثر الوقت تعال آه انه الخلافة انه انه أبنه انه مالك انه مالك يتي وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد أثر والثاني منقوص ونذبه ذهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر نينا كوا وسم مؤتلا واتو من الأسماء كسن يا مسا كتي مسا مؤتل إلى مؤتل abin da yake nuna asma'i daga suna wato ma kamar abin da yake al-mustafa hmm? wato kamar mustafa lafazin mustafa sunansa ne ya shi mu'tal idan aka ce maka mustafa yana ka ce ismun ne ismun mu'tal wa huwa ismun mu'tal maqsurun wato sunan da ƙarshen sa alif ne عاجلا فمقصور مسلم فنن مقصور سونندا سونندا كرشن سياني كوو عاجلا فمنقول قاضي إرنس القاضي إرنس الرامي إرنس الهادي وأنا لفظي هادي لقاضي درامي motallai ne sannan kuma mankosai irin su mustafa irin su mushtaba hmm? irin su murtaba irin su asara waɗannan su ma motallai ne amma kuma maksurai me yasa aka kira su maksurai saboda ƙarshen su alif alif da yake biye da fasaha wani can kwan yasa kiran su mankusai saboda ƙarshen su ya وهذه نعم سيدي وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مصطفى معتل مرتقي معتل سيدي مصطفى مقصور فمن المرتقي منقوط شيني والمرتقي مكارمة كالمصطفى والمرتقي مكارمة فهو مصطفى da mai hawa da mai hawan karamci da mai hawan halayen kirki wato da mai aikata halayen kirki wannan ya kawo lafazi da kamar magana ce amma shi ba wai magana yake nufi ba yana so ya baka misali ne ka san motsal na ukan motsal suna ya zama maqsur yana ya zama maqsur yana ya zama فالأول الإراب فيه قدر جميعه فالأول ولين الأول إن إيه؟ شنو المصطفى شيء المصطفى مثلث إيه؟ مكتئ مقصور فشي مقصور الإراب فيه الإراب أتكين فقدر قدر جميعه دكا الإراب قدراني حالة الرسم فيها قدرها مثلا آه، فيها قدرها مثلا ضمة أكان عليك حالة النسل فيها قدرها مثلا فتحة أكان عليك حالة الجر فيها قدرها مثلا كثرة أكان عليك سينما نافر أول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر أو هو الذي آخره ألف ولذلك نسميه مقصورا وهذه والثاني منقوص كما لديك الأول إن هو الذي قد قصر شيكو والثاني ومن الثاني المرتقي فشيكو المرتقي وأن إلى منقوص أم شيكم ونسبه ظهر شيكم نسب رسولنا بينا رأيت القاضية رأيت هذا هذا القاضي مررت بالقاضي ورأيت القاضية هذا رامي ورأيت راميا رامية ورأيت الرامية وادي شنو نمشي أبنم آه، منقوتي باق الدراما إيه؟ سني باق الدراما نسبة دون فتحان ستنا بيانا أما أقدر مثلا آه، أبنم ضمة يكون مجرة أيوة. أو حين ورفعه ينوى أي يقدر هذا أيضا يجر أي يجر بالنية هاي بالتقدير أما عنده لا مطيعنا ني أول أبو ينا ديوا وكما لو كتبهم وشكلا آه، ما أقوم أزوا فيما تأشي لك وسمي من الأسماء ماك المصطفى walmurtaka makarima hmm? kuma